you. Jobless. Peace, Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare na yau alhamis 19 ga watan oktoba shekarar 2023 a cikin shirin za ku ji cewa kimanin mutane 20,000 sun rasa matsugunansu sakamakon ambaliya daga kogin yankin volta na kasar ghana kana kungiyar kwadago ta kasa da kasa da haɗin gwiwar karamar hukumar yambaka ta kasar kabaru sun horar da matasa masu gudun hijira a cikin gida sana'o'in hannu domin dogaro da kansu kamar kowane daren ranar alhamis yau ma muna tafe da wato rahoto na musamman akan yadda wutar lantarki ta hallaka mutane shida a wata karamar hukuma a jihar filatin najeriya wanda zainab babaji ne za ta gabatar akwai kuma labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai kawo mana to amma yanzu ga maryam da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Alhamis ministan tsaron Isra'ila Yoav galand ya faɗawa dabban sojojin ƙasa na ƙasar cewa su zauna cikin shirin kai farmaki a ziran Gaza. daga cewa jiragen saman yakin ƙasar sun ƙaddamar da sabbin hare-hare ta sama akan yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Gallant ya gana da sojojin ƙasa na Isra'ila da aka girki a kan iyakar Gaza inda ya faɗa musu cewa su kintsa su kuma kasance cikin shiri amma bai bayyana lokacin da za a ba da umarnin kai farmakin ba. Duk wanda ke hangen Gaza daga nesa yanzu zai ganta daga ciki na yi muku wannan alkawarin a cewar shi. Isra'ila dai ta jibge dakaru dubu ɗari uku kuma fiye da haka a kan iyakar ƙasar biyu bayan ba bazata na tsallaken iyaka da ƙungiyar Hamas ta kai akan isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba wanda ya yi sanadiyar kisan mutane dubu ɗaya da ɗari yawancin yawancinsu farar hula. jim kaɗan bayan sanarwar garland prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya fitar da wani bidiyo da ya nuna shi da sojojin ƙasar a kusa da kan iyaka inda ya yi alkawarin samun nasara an tura injinan gyaran hanyoyi a fadin yankin iyakar rafa daga masar zuwa zirin gaza don shirin karbar wasu kayan agajin jan kai da aka jibge a mashigin sinai na masar a cewar wasu majiyoyin tsaro biyu a yau alhamis rafa ita ce mashiga guda ɗaya tak da isra'ila ba ta iko da ita amma ta daina aiki tun kwanakin farko na rikicin gaza biyo bayan farmakin da isra'ila ta kai a bangaren iyakar Falasɗinu. amurka da masar dai suna ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya da isra'ila domin samun damar kai agajin jin gaza kuma fadar white house ta faɗa a jiya laraba cewa isra'ila ta amince da ba manyan motocin agaji guda ashirin damar wucewa tare da fatan samun ƙarin motocin a nan gaba galiban mazauna gaza su miliyan biyu da dugu uku sun dogara ne ga agajin jin kai kafin sabon rikicin da ya barke a ranar bakwai ga watan oktoba manyan motoci kimanin ɗari ne ke kai agajin jan kai yankin a kullum a cewar majalisar ɗinkin duniya motoci fiye da ɗari ne ke jira a kusa da mashigar ta ɓangaren masar a yau alhamis ko da yake ba a sa ran kayan agajin za su shiga yankin kafin gobe juma'a a cewar majiyoyin tsaron masar. A yau Alhamis ministocin cikin gida na tarayyar Turai sun yi muhawara akan yadda za a shawo kan tasirin yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas akan kasashensu a daidai lokacin da ake kara fuskantar fargaba bayan wani harin bom da aka kai akan wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Berlin da kuma kashe-kashe a Belgium da Faransa da ake zargin masu zafin kishin addinin Islama ne suka aikata. jami'ai daga kasashe 27 na tarayyar turai sun bayyana damuwa game da karuwa hare-haren nuna kyamar yahudawa da koyawa matasa tsatsauran ra'ayi ta yanar gizo da yin amfani da hanyoyin tura sakonnin sirri da miyagu ko masu tsatsauran ra'ayi ke yi da kuma buƙatar gaggawa ta korar mutanen da ke zaman haɗari ga jama'a a ƙasar. sai dai kuma kiraye-kirayen a ƙara ɗaukar matakan tsaro a faɗin ƙasashen yankin na haifar da fargaba yayin da tattaunawar da ake yi ka iya kawo cikas ga 'yancin kai da komo da yin taro a turai to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojan ukraine ta ce rasha ta kai hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan wasu yankunan ukraine hudu a cikin dare amma makaman kariyarta na sama sun kakkaɓo tare da lalata galibinsu. su jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami guda goma sha bakwai aka harba a kan cibiyoyin more rayuwa farar hula da kuma wuraren soja a biranen donetsk mikolaiv sumi nipro da zaporizhia a cewar rundunar sojan a yau alhamis sojojin sun kara da cewa dakarun ukraine sun harbo jirage marasa matuki guda uku da makami mai linzami guda daya amma dai ba a samu wani rahoton asarar rai ba a jiya laraba jami'ai a kudancin ukraine sun ce wani makami mai linzami na rasha ya taba wata unguwa inda ya kashe akalla mutane biyu ayarin motocin faransa na farko dauke da sojojin da ke janyewa daga nijar bayan hamɓarar da gwamnatin bazin muhammad ya isa makwabciyar kasar chadi a cewar sojojin faransa a yau alhamis motocin dakarun sun isa na babban birnin kasar chadi ba tare da wata matsala ba bayan shafa kwanaki tara akan hanya abinda kakakin babban hafsan sojan faransa kanal pierre Godilere ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan daga chadi sojojin za su tashi ta jirgin sama zuwa faransa pierre ya ce an cimma nasarar tafiyar ta ƙasa ne da haɗin gwiwar sojojin Nijar. a makon da ya gabata ne dai faransa ta fara janye dakaranta daga niger bayan hamɓarar da gwamnatin bazum muhammad a watan yuli wanda ke da muhimmiyar dangantaka da faransa a yankin lamarin da ya jefa ayyukan faransa a yankin na kudu da hamadar sahara a cikin rudani. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to bari mu faro mu daga kasar ghana inda kimanin mutane 20,000 ne ambaliyar ruwa a yankin volta da ke kudu maso gabashin kasar da wasu wurare na yankin accra da ma jihar gabashin kasar suka wato ambaliyar ta kura daga gidajensu wannan ambaliya ta faru ne a lokacin da hukumar da ke kula da madatsar ruwan volta mai samar da wutar lantarki a ghana ta buɗe wasu hanyoyi domin rage ruwan da ya yawa a madatsar ruwan wato gudun kada madatsar ruwan ya batse lamarin da ka iya kai ga babban bala'i da zai iya laƙume rayuka da dama kamar yadda aka gani a ƙasar libya a kwanaki da suka gabata ga dai wakilin hamza adam da ƙarin bayani Helena Buwaje na ɗaya daga cikin mata masu juna biyu da suka dau kwale-kwale daga kauyen su mai suna a Chikope da ke yankin Volta zuwa wani kauye da ke makotaka da su domin a kula da lafiyarsu. Duk da shafe mintuna ashirin cikin kwale-kwalen Helen tare da kawayen nata basu cimma burin su na ganawa da likita ba. Sakamakon rufe karamin asibiti da suka isa hakan na da nasaba da bude madatsan ruwa ta a Akusumbu domin rage yawan ruwa a cikin ta, abin da ya haifar da ambaliyar ruwa da ya sanadin rufe cibiyar. biyar helen na cikin damuwa matuka sabida mijin nata ya gudu ya barta da 'ya'ya hudu kuma ba ta da kudi ga juna biyu kuma babu asibitin da za a kula da lafiyarta yau kwana biyu kenan ba na jin dadin jikina kuma tun lokacin da ambaliyar ruwa ta tilasta ficewar mu a gidajenmu mijina ya gudu ya bar ni da 'ya'yana hudu ba ni da kudin da zan kula da su kuma ga yanan na iso asibiti domin a kula da lafiyata asibitin kuma an rufe tun da sahibanci ban ci abinci ba a matsayina na mai juna biyu kashin gaskiya muna cikin matsala sosai. Kimanin mutane dubu ashirin ne masifar ambaliyar ruwa ta tilasawa barin gidajensu a yankin kudu maso gabashin kasar Ghana da wasu masugunai a jihar Accra da ma jihar gabashin kasar. Wannan matsala dai ta samu asali ne sakamakon ambaliya da madatsan ruwa ta Akusumbu ta haifar wanda ya sananin lalata gidaje da gonaki da ke gabar kogin Vol Malta ambaliyar ta haifar da kasewan ayyuka masu muhimmanci inda wasu ma yankunan suka rasa ruwan sha da wutar lantarki an kuma rufe makarantu tare da cibiyoyin kiwon lafiya da dai sauransu. Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia ya shaida wa al'umman yankin da wannan iftila'in ya rutsa da su yayin da ya gabatar da ziyara a yankin cewa wannan iftila'in ita ce mafi muni da kasar ta taba fuskanta tun shekarar alif 1963. Yes, flooding disaster we have since, seen since 1963. To sai dai kafin ambaliyan hukumar kula da kogin Volta ta gargadi mazauna a yankin da su koma wani wuri na daban amma kuwa jinkiri wajen sauya musgunin ya janyo barna ta dukiya masu yawan gaske inji alkalumma. Abin fargaba a yanzu shine hukumar bincika yanayi ta ƙasa ta yi hasashen cewa an ci gaba da tafkar ruwan sama mai karfi fiye da wadda ma aka shaida yanzu a yankunan da wannan al'amarin ya shafa domin ganin ba fuskanci wannan matsala ba kuwa wata cibiyar da ke baiwa gwamnatin Ghana shawara kan sauyin yanayi tare da samar da abinci to Center for Climate Change and Food Security ta bukaci da gwamnati ta ɗau wasu matakai kamar yadda wani jami'i a cibiyar Jafar kwabiya ya mini ƙarin bayani. Ya cancanci a ce mutanen da ke wannan yanki gwamnati ya san yadda zai yi ya samu su wurin da za su koma wannan dam da kanshi tun da mun fara samun ruwan da ya fi damun yawa to dole ne gwamnati ya yi kokarin bude wannan dam ya iya karbi daidai ruwan da muke samu a yanzu sa'annan wannan wuri da kanshi in muna neman taimako saboda ba mu iyawa mu kula da waɗanda suka rasa dukiyoyinsu to dole ne mu declare cewa mun samu abin da ake ce ma eh, state of emergency saboda mu samu taimako. Sai dai tuni kungiyoyin ba da agaji da ma gwamnati suke ba da tallafi ga waɗanda wannan al'amarin ya shafa ciki har da matakin taimakon manoma da kimanin miliyan arba'in na dalan Amurka da gwamnati ta ɗauka. To sai dai ba wannan masifar ambaliya ta madatsar ruwan a kusumbu kaɗai ne ke addaban al'umman ƙasar Ghana ba har da na madatsar ruwa ta Bagre Dam na ƙasar Burkina Faso wadda ke ke tilasta ficewar dubban al'umma a yankunan arewa mai nisan kasar a duk lokacin da aka bude ta Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam. To sai kuma wannan labari daga kasar Kamaru inda wato kungiyar kasa da kasa mai kula da harkokin kwadago da kuma wata karamin hukuma nan yambaka a kasar Kamaru suka shirya horarsuwa ga wato matasa wanda suka rasa matsugunansu a cikin gida. ga dai wakilin muhammadu rabihu da karin bayani ƙungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwar ƙaramar hukumar yambaka sun ɗauki matakin horar da wasu daga cikin waɗanda suka rasa matsuguninsu 'yan gudun hijira da kuma mazauna yankin sana'ar noma a ƙarshen wannan horon za su iya ɗaukar nauyin kansu alfred nunu mai horarwa ne yana mai cewa ƙarshen dai wannan wato horo za mu sanar da su magdu'i da zai taimaka musu wajen yadda za su yi su ƙirƙiro sana'an da za su yi sa'annan kuma su sanya za su yi su sarrafa kuɗin da wannan sana'an za su sama musu. Wannan rukuni na matasa 25 za su shafe watanni biyu inda za a horas da su game da dabarun noma da kiwo fiye da haka za a saƙa musu ra'ayin kasuwanci. Abba Umaru magajin garin Yambaka. Mu dai manufanmu a karamar hukumar Yambaka shine taimaka ma waɗannan matasa to yadda za su mallaki sana'o'i wanda kuma a gaba zai taimaka musu ɗauki nauyin kansu su kuma ja 'yan baya da ba su samu wannan irin taimakon ba. Waɗannan samfuran suna nufin haɓaka batun kasuwancin kowane mutum amma kuma har da ƙirƙirin ayyukan yi. Ina sa rai cewa a ƙarshen wannan horo don samu wato ilimi da zai taimaka mini wajen gudanar da wannan sana'an ba tare da fargaba ba. Ta hanyar wannan horo manufar ita ce shuka iri na kasuwanci da noma ga matasa. Ban makasudin kungiyar ta ƙasa da ƙasa shine haɓaka samar da ayyukan yi masu kyau, haɓaka kariyar zamantakewa da ƙarfafa tattaunawa ta zamantakewa a fagen aiki. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandere cibiyar adamawan kamaru. ta gaida muhammad rabi da wannan rahoto kada manta wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da zainab babaji za ta kawo mana rahoto na musamman. A ƙarshen makon jiya ne al'ummar yankin Kabon a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa suka waye gari da ibtila'in tsinkewar babbar igiyar wutar lantarki a tsakiyar unguwar, lamarin da ya sanadin hallakar rayukan mutane shida wasu da suka jikkata aka garzaya da su asibiti. Habila Dasha wani matashi a yankin na Kabon ya ce wuta ce ta kama a transformer har ta kai ga kisan mutane shida. Da wutan ya Kupci ya je transforma sai daga transforma sai supply ma duka gidaje ya bi waya kenan yawa ya bi waya so ya supply ma gidaje high voltage so ko switch na fridge eh, hasari ne in ka za ka kashe sai kama ka so abin da ya faru kenan shine ta kakkama ko katako domin strength na wutan ya fi karfin busheshen abu ma so ya kakkama wasu matasa har da yaya da kani ya kama su har garai ya, ya fita to zuwa yanzu mutane nawa ne ka gani da idon ka cewa sun mutu mutanen da na gani da ido na guda shida mata uku da maza uku amma akwai wanda suke asibiti? eh akwai mutane uku da muka bari amma da mun iso gida ɗaya ya dawo gida shi ya samu soki. Shi ma Dauda Jatau ɗaya daga cikin shugabannin matasan da ke kula da wutar lantarki a yankin na Kabon ya ce babbar matsalar ita ce yadda kamfanin rarraba wutar lantarki ta Jos wato JED ba ta kula da yadda wayoyin lantarkin suke tun daga cikin transformer har saman kan pole. Muna roƙon Allah kar wani bai sake faruwa amma abin shine gaskiya a wayannan jet din suna da ɗan damuwa. damuwan shine eh sukan zo lokaci duba transformer amma ba su duba maintenance na overhead wutan shi wannan 11 da ake kiran shi na saman because there was a day na zo wurin yuri na yana da shago nan sai na ce mishi kagan wannan wutan yana nan very open wata rana fa zai zama damuwa sai shi ya ce shi ma ya gani amma yana musu magana wani lokaci suka sun wuce kan basu damu ba to wani lokaci zan ce laxity ne daga wayannan mutane ko da shi ke mun san to sai zai faru yana faruwa amma sai ka taimake kanka sannan Allah ya taimake ka kin gane ko so these are the kind of things that ni ina son gwamnati ta ma ita jot eh, fada a kai domin su yi su taso su yi to their responsibilities a samu an gyara an duba wai wayan abubuwan yan makwasotsayin zai zo makin zai zo da dan sauki ba zai involving life na mutane ba amma da yake kuna kwamiti na wannan wuta kun taba nuna musu idan ka ga yadda paul din nan ga sunan igiyoyi barkatai kun taba nuna musu cewa ya kamata a samu a tsabtace shi saboda irin wannan lokaci so nawa muna yi akai akai muke zuwa ko da shike issue da ya taba kai mu wurin su saboda maganan wuta wuta kuɗi na yawa na san asa community mutane suna complain ba a samun wuta wani lokaci aka mana wuta da dare wuta sai ga wuta ya zo da dare wani lokaci ya yi karfi ya fi muta ya fi karfin abun jama'a so mun musu magana mun ci musu mun muna son eh ko da shike akwai masu business muna son a dinga kama mana wuta da rana this are the things da mun je mun discuss su amma kuma sai sun fara ce mana cewa su sai da su ba ma wanda suke ba su eh wai mun ba ma biya kudin wuta inda ya kamata wasu suna ba ma eh, business premise overseas kamar su tamina su tafa balewa suna ba su wuta saboda me za su suna rimiti musu kudin wuta inda ya kamata mu ba ma ba su shi za su wani lokaci suna aro wuta daga wani gefe sai su ba mu da daddare kin gane ko to gashi kin ganda idonki wutan yana nan wani lokaci barkate ne kawai ba adana su most of jin da ya faru wannan rashin maintenance ne shi ma malfred yam wani mai ruwa da tsakiya yankin ya ce sau da dama suna kaiwa rahoto kan rashin kula da wayoyin wutar amma ba a ji su ba don haka suke roƙo a ƙara musu wani transformer in kin duba da wayan ya samu bridging katako ne ya karye ya kamata replacing nashi tun da katako ne gaba da kusa da gurin church ma katako ya karye shekaru biyu da suka wuce mu yi magana san kyale shaka yanzu kin wuce kin gan katako ne amma daidin pole nan metal ne tun 80s aka sa shi yanzu muna da gawaki guda shida to abun da muke bukata apart from cewa transformer nan ya dan kwan biyu yana nima a kara expansion tun da yi expansion zuwa nan ta gidan su bosha ya kamata a kara wani a tunan kasa so da ya rage ma wannan aiki don wayoyin da dama sun dan juma in ya zama dole a canja su na biyunsa kuma kara yi a doka abin a yi siyasar da shi ko kuma a yi zakin baki ma mutane ba a zo a duba abin da za a canja ma mutane a taimako domin akwai mutane da yawa da suna cikin asibitoci yanzu da kuma akwai mutane da sun yi asara kayaki a cikin shago abin da ya kamata da tuntuni an duba shi yanzu dole ne zan spending kuɗi sosai fiye da na daɗi da da mun san ana zama da nepa ne da akan zo sa dan yi kwana biyu a yi hira da wato community meeting kenan dan town hall meeting sai a ji ra'ayin jama'a amma tun da ya zama amel da shi jet ba su zuwa sai dai a zuwa karba kuɗi ko kamfanin rarraba wutar lantarki ta jed ita ce ke samar da wuta a jihohin plateau benue bauchi da gombe Injiniya Hamisu Wakili Jigawa jami'in da ke kula da sashen injiniyoyi na hukumar mai shalkwata a Jos. ya jajanta wa waɗanda ibtila'in wutar lantarkin ya shafa. Wannan abu ne wanda yake ya shafi rayuwa a matsayinmu na 'yan adam dole ka tausaya ma wanda ya rasa rayuka wanda ya asara na dukiya da sauransu dole ka tausaya mishi dole mu tausaya musu na ga larurar ta faru da su. Injiniya hamis wakili Jigawa ya kuma ba da shawarwari kan yadda al'umma za su kare kansu daga fadawa ibtila'in wutar lantarki. Idan aka kula wannan hadari da ya faru a yankin Kabong wani abu ne wanda yake ya shafi wasu rukuni na al'umma ba gaba ɗaya al'ummar wannan yanki ya shafa ba duk da cewa abin ya kasance cikin dare amma yawa yawanci waɗanda abin ya shafa ko ya musu barna ko ya musu sanadiyar rasuwar rayukansu mutane ne wanda lokacin da abin ya faru suka yi yunkurin zuwa su cire wasu daga cikin kayayyakinsu na wuta daga jikin inda yake kuma za ka ga cewan ko waɗanda ya barna a gidajensu eh, akwai abin da muke ganin cewan mai yiwa kila ginin su bai shi da shi bai mallaka ba matsayin mataki na abin da ya kamata ya zama yana da shi eh, wanda zai ba da kariya idan irin wani abu makamancin irin wannan ya taso ko ya faru ban san yadda zan fassara shi da hausa ba amma akwai wani abu wanda ake cewa uh, art leakage Uh, circuit breaker elcv uh, wanda ita tana nan da zaran ta ga cewa wutar wannan tana conducting tana tafiya inda za ta iya grounding din mutum to za ta kashe wutar gidan gaba daya ah, kuma zai iya sabon maka appliances ɗinka zai iya maka sabon ɗin ko wani abu wanda yake wanda na kayan wutar ka wanda ya shafa so wanda ya kamata ya zamanto cewa mutane sun kiyaye amma kusan za a ce huruminku ne ku dinga ah, faɗakar da mutane ko kuma ku bibiya ku ga cewa menene mutane suka sa da menene ba su sa ba musamman waɗannan wayoyi da suke gifta kan gidajen mutane ba haƙƙin ah, wannan hukuma ba ne ta duba duba ko kuma ta nuna ma mutane cewa ga yadda ya kamata ku sa wa'annan wayoyi? To haka ne eh, wani daga cikin wani bangare na wannan abin mu ne eh tabbas amma za ki ga cewa yawa yawanci mutane suna zuwa suna ginin nukan nan ne a ƙarƙashin layin wuta wanda wani sai ya gama ginin ma za ka gani cewa a ƙarƙashin layin wutar ya yi ba lamu kaɗai ba har babban layi na transmission za ka samu mutane suna gini a ƙarƙashin sa eh, wannan wani abu ne wanda ke sai gwamnatocin jihohi sun sanya hannu sun haɗa hannu da mu kafin mu iya cimmawa eh, zuwa tambayar ki na cewa haƙƙin mu ne mu duba mu gani cewa eh, mutane sun samar da abin da ya kamata na inganci eh haka ne amma muna da iyaka eh, akwai wani abu da wata hukuma da aka kwance wasu wanda aka ce eh, su suke da haƙƙin su tabbatar mu yawanci a jikin mita muke tsayawa duk wutar da zamu ba mutane muna tsayawa ne bakin iya mitar mu abin da ya wuce mita ya shiga cikin gida ban mu da hurumi amma wanda ya duba maka wayarin din gidanka shi ake ba mu wa license kuma mu da shi muke hulɗa muna ba shi form ya cika ya ya tabbatar mana cewa ya yi testin ɗin dukkanin wani wayarin na gidanka ya tabbatar da ingancin shi ya buga stamfi ya ba mu cewa eh shi ya tabbatar da wannan namsa ɗin wannan da take kula da electrical safety su suke bayarwa kuma mu da su muke dogaro mu tabbatar cewa registered engineer ko kuma licensed electrical contractor ya yi stamfin ɗin form da muka bayar ya tabbatar mana cewa ya yi testin wannan gidan kuma yana da inganci kafin ya zo ya kawo shi yasa wani lokacin za ka ga cewa eh, ana samun hadarin wuta amma aka bibiya sai mu ci to ina fom da ka cika lokacin da za ka samu wuta waye ya tabbatar da ingancin wannan Injiniya Hamisu wakili jigawa kenan jami'in da ke kula da injiniyoyin da ke aiki a kamfanin rarraba wutar lantarki ta JED a Jos. Al'ummar yankin na Kabonde sun buƙaci kamfanin JED da ta biya diya wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma ɗauki nauyin jinyan waɗanda suka jikkata. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman kuma Allah ji kan magabata. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasanni a takaice. saurare muna murna da kumfurin cikin sabi da samun damar kamo tashan sashen masunan gidan rediyon mura amurka a wannan lokaci da muke wato shirin labaran wasanni da ni muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa daga birnin bocin yakubu a shirin na daren yau za ku ji sunayen kasashe guda bakwai waɗanda hukumar kwallon kafa ta haramta musu shiga gasar kwallon kafa shekarun baya sai dai da farko za ku ji cewa ana ganin lionel messi ya kama hanyar lashe kofin ballon d'or na takwas wanda ake sa ran bayarwa a ranar litinin mai zuwa 30 ga watan nan na oktoba a birnin paris na faransa har ila yau dai a bangaren mata kuma an labarto cewa 'yar wasan tsakiya ta kulob ɗin barcelona mai suna aitana bumati ita ce ta nasara ta gabatar da ita a ɗakin gudanar da bukukuwa da ake kira chalete theater ita dai bumati 'yar kwallon kafa ce ta ƙasar sifaniya halin da ake ciki kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya gianni infantino ya bayyana bakin cikinsa da kuma kaduwa sabili da harbin wasu 'yan kasar sweden guda biyu da aka yi a birnin brussels na kasar belgium kusa da filin wasa na birnin brussels din kasashe guda bakwai ne a tarihin kwallon kafa na duniya wanda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta hana su shiga gasar neman cin kofin kwallon duniya kasashen ko su ne kasashen jamus da japan an hana su shiga wasan ne a shekarar 1950 bayan da aka soke gasar a shekarar 1942 zuwa 1946 sanadiyar yakin duniya na biyu bayan haka an sake dawowa da gasar a shekarar 1950 amma ka hana kasashen jamus da japan din sabili da irin rawar da suka taka a yakin duniya na biyu sai kasar afirka ta kudu wanda kasashe da dama suka kaurace mata sabida salon mulki na launin fata da farko dai hukumar fifa ta dakatar da kasar a shekara ta 1993 kafin daga ba ta kore ta shekarar 1976 kasar afirka ta kudu ta gudanar da kwallon kafa ta duniya a shekarar 2010 kasar mexico an dakatar da ita na tsawon shekaru biyu sabili da yin amfani da 'yan wasa guda hudu da suka wuce shekarunsu da ake kayyade a shekarar 1990 da aka dakatar a shekarar 1994 sabili da ha'inkin mai tsaron gida roberto rogers da yi a sa'ilin da suke fafata da kasar brazil a shekarar 1989 da ya nuna cewa wani dan kallo ya jefe shi da wani karfe da ya ji masa rauni ya ɓoye reza ne a cikin safarsa ta hannu da ya kwazini kansu da ita baya da dakatarwar hukumar fifa ta hana shi wasan kwallo na har abada sai kuma kasar shekara shekarar biyu da shida da janyewa da ta yi a gasar yawancin tamta shiga cin kofin duniya da za a buga a kasar fita bayan dakatarwar an ce taronta na kudi dala 23,500 da kasar rasha da afka ƙasar ukraine da yaƙi da aka hana ta shiga gasar a shekarar 2022 ba shiga gasar kwallon duniya da ya gudana a kasar qatar ba yohan muhammadu na amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice yau Alhamis ministan tsaron Isra'ila Yoav galand ya faɗawa dabban sojojin ƙasa na ƙasar cewa su zauna cikin shirin kai farmaki a ziran Gaza. daga cewa jiragen saman yakin kasar sun kaddamar da sabbin hare-hare ta sama akan yankin da ke karkashin ikon hamas Gallant ya gana da sojojin ƙasa na Isra'ila da aka girki a kan iyakar Gaza inda ya faɗa musu cewa su kintsa su kuma kasance cikin shiri amma bai bayyana lokacin da za a ba da umarnin kai farmakin ba. An tura injinan gyaran hanyoyi a faɗin yankin iyakar Rafa daga Masar zuwa zirin Gaza don shirin karɓar wasu kayan agajin jin kai da aka jirgi a mashigin Sinai na Masar a cewar wasu majiyoyin tsaro biyu a yau Alhamis. rafa ita ce mashiga guda ɗaya tak da isra'ila ba ta iko da ita amma ta daina aiki tun kwanakin farko na rikicin gaza biyo bayan farmakin da isra'ila ta kai a bangaren iyakar falasdinu amurka da masar dai suna ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniya da isra'ila domin samun damar kai agajin jin gaza To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayi wanda ta shirya ta kuma bada umarni. Sai injiniyan mu na wannan daren Mr. David Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Wassalam.